Karfe goma sha biyu na dare yana bugawa kenan, jami'an tsaro suka zagaye duka ilahirin babbar kasuwar birnin Yamai domin fara ƙaddamar da ayyukan rushe dukkanin shagunan da ke zagaye da kasuwar waɗanda suke zaune ba bisa kan ƙa'ida ba. Shaguna dubu biyu ne dai abin ya shafa. Gwamnan jihar Yamai ne ya kaddamar da ayyuka ga abin da Umfana Musa mataimakin magajin gari birnin Yamai yake cewa. Kamar yadda aka tsaida muka ce kare goma sha biyu yau za a zo nan saboda a fara wannan aiki na gudda waɗannan shaguna a bakin kasuwa saboda kun sani da kwanaki yau eh, da dama da aka zo aka shaida wannan mutane wannan wurin ba mazaunar ba ce ana roƙon su da Allah da Annabi su ɗauki kayansu su gusa saboda kasuwa ta samu ta shaida su mu meri muna nan muna jiran su in yau suka zo suka zo suka gan mu za mu diba mu gani inda ya kawata mu zo mu sauka su su samu su zamna su kasuwancin su dangance da biyar ka'ida abinda doka ta shimfiɗa waɗannan mutane masu shaguna dai da abin ya shafa ba su da wata yarjejeniya tsakanin su da magabatan kasuwar da kuma ofishin magajin birnin yamai kuma a cewar mataimakin magajin birnin yamai lokaci yayi da za su fice daga wuraren kai ma ka an ba su wa'adi kai da ke maganan ma ka an ba wa'adi wa'adi nawa an ka ba yau an yi wata da ake wannan zance ba zancen wata ma yau an kai shekara tunda ta da kuna aka saka na aka kore waɗanda annan kuma suka komo to zama za mu yi muna sa ido birni ana son ya gyaru kuma kullum yana lalaca baiwa. A yayin da ake kadamar da ayyukan babu 'yan kasuwar da suka halarta a wurin, yanzu haka dai babbar kasuwar birnin Yamai za ta kasance kwanaki biyu ne a rufe a yayin gudanar da waɗannan ayyuka.